واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وجاهد في الله حق الجهاد حتى اتاه اليقين وصلى الله وسلم عليه وعلى اله الاطهار وصحابته الابرار ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته bayan godiya ga Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam barkan mu da addu'a a wannan yammaci ko wannan dare na laraba sha tara a watan goma sha daya ko bayan jarar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wadda ke da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu daidai da ashirin da tara ga watan shida dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiyar annabi isa alaihi salam a cikin wannan darasi mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratu annisa a aya ta nawa aya ta arba'in da ɗaya a aya ta arba'in da tara za mu tashi ko na'am أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن ya mutu a haka to irin wannan Allah ya shar'anta cewa ba zai gafarta mu irin waɗannan ba kam haka yake inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha amma Allah yana yin gafara abin da ya so shine ma duna zalika abin da bai kai shirka ba na zunubai shi kuma ga wanda ya so ya gafarta mu shi ne sai shigar da shi aljanna bayan ya azabtar da shi ana nuna cewa wanda yake mai wato ainihin shirka da allah zai shiga aljanna ba sannan a ciro zai shiga wuta sannan a ciro shi ni dai ya mutu yana haɗa allah da wani domin ya shiga jahannama ya shiga amma mai imani wanda yake yana saƙo ya yi zunubar ma duna zalika abinda bai kai shirka ba kashe kai shirka ne ba shirka ba ce to amma mu'amala da boka ko shi boka mai yake hada Allah da wani to haka nan tsubbace tsubbace da duk wani nau'i na shirka da Allah an mutum ya sake ya mutu a haka wani ya shiga na mashi ke shi ya sa yake inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha a wata ayar Allah yake innal ladina kafaru min ahli alkitab wal mushrikina fi nar jahannam khalidina fiha sai ce ulaika hum sharrul bariya lalle wadanda suka kafirta cin yahudu da nasara ba su kadai ba wal mushrikina har da mushrikai to idan suka mutu a cikin wannan halin fi nari jahannama suna cikin wutar jahannama khalidina fiha madawwama ne a cikin ta har abada sai sannan kuma Allah ya ce ulaika hum sharrul bariya irin wanda su ne sharrin talikai babu wanda suka fi su sharri a cikin talikai wanda suka mutu suna kafirai amma in mutum ya yi wani laifi ne wanda bai kai shirka ba zina ba shirka ba mugun laifi haka ba lai ba shirka ba shi mugun laifi kashe mutum ba shirka ba shi mugun laifi ne zina shirka ba ne ba wannan mutum ya mutu ba za ka yi mai mai aikata duk babban zunubi in ba shirka ba ne ba za ka yi mai hukunci ba ka ce yana cikin wuta ko kuma ka ce mai kan aljanna ba ka da dama sai dai ka aje shi karkashin mashi al'amma in sha'a ghafara wa in sha'a azzaba in Allah ya so ya mashi gafara in Allah ya so ya azabtar da shi duk wannan aikin Allah ya ga dama ya mai abin da ya so amma ba zai shiga aljanna ba kai tsaye ko da zai shiga sai an azabtar da shi tukunna saboda ne saboda mugun laifin shi azzalumi wanda yake wawura kudin jama'a azzalumi da yake girba mutane karya azzalumi da yake ainihin nau'in zalunci daban-daban yaudara da sunan wato ainihin mai amana ya je cin amana duk wannan yana cikin manya-manyan laifuffuka ba in shirka amma wanda yake shirka da Allah ya mutu in har ya sake ya mutu a kan haka to an samu matsala ya yi rayuwa a banza zai je ya dawwama a cikin jahannama Allah ya tsare to wannan ayar abin da ta magana kenan wanda ta wuce kuma Allah ya faɗi irin wannan a nan gaba ma Allah zai faɗi irin ta cikin wannan sura dai ta nisa cewa ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا كما سوى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا دون لشركة لألا يا بكى بكى مبيني نقول ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ruwan da ya shirka da Allah ya ƙirƙiri ƙarya ya jingina ma Allah ƙarya kuma babba domin Allah bai cancanta hada shi da wani ba Allah shi kaɗai cancanta a wata kano to sai ya hada shi da wani don haka wannan ƙarya shi. Allah ko zai kama makaryata Zaki, zaki. ɗaya bayan ɗaya makaci-makaci haka Allah zai kama kowa duk makanta da Allah ba zai kyale ku ba dan ba zunubi bane wanda mutum ya mutu zai shiga wuta sai kuma yake yi dan ne, dan wai ba zai abin nan to Allah zai kama musamman zalunci irin wanda yake zaluncin jama'a ne Allah baya bari sai mutum ya mutu a duniya Allah yake kama shi sannan ya kama shi a can to duk wannan abin da ya riga ya gabata ne a cikin wato darasin da ya gabata kafin ramadan <coughs> ko ayar da za mu ci gaba da biyu take ayar da take haramta tsarkaka kai yaban kai kama haramta mana waɗannan abubuwa mutum ya rika jin shi ma ɗin ai wani ne yana yaban shi yana yi ma shi kirari Allah ya ce alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum bakaga alladhina yuzakkuna anfusahum wadanda suke tsarkake kawunansu ba sune yahudu da nasara inda suke da'awar cewa nahnu abna'ullahi wa mu ne mu ne fa masoyan Allah sannan iyan Allah kuma al'amarin ba haka bane gaskiyar labari shine ba karkata kai shine nagarta ba karkata kai ma ba nagarta bane Allah ya faɗi wannan ayar a can cikin suratul ma'ida wanda zamu sadda nan gaba sai Allah yake balillahu a Allah ne kadai yuzakki man yasha yake tsarkaka wanda ya ga dama da imani da aiki wala yuzlamuna fatila ba za a zalunce su ba shine ba za a rage masu wani abu na su ba fakilan ko da gwargwadon wannan ya fatar ta bayan da biyu ko wannan ɗan zaren na tsakanin wannan tsagar saboda tsananin ƙanƙanta ko da kamar wannan allah ba zai rage masu ba a cikin abin da suka yi mara kyau ko kuma mai kyau zai ba su abin su cip cip wala yuzlamuna ba za a zalunce su ba fatilan gwargwadon wannan dan zaren na ainihin tsakanin tsagar kwallon dabino mun gane ko akwai fatini akwai itimir duk waɗannan wato shi itimir suka ce fatar ita ce itimir ta bayan dabino fatil kuma wannan ɗan zaren da yake a jikin wannan ɗan tsagar ta wannan kwallon dabinan ita ce kafi to ko da kaman wannan Allah ba zai rage masu ba duk abin da kai mala'iku na nan na daukar rekod suna daukar ka suna rubucewa abin da kai a wannan rayuwa. don haka don Allah kai ko ba don Allah kai ba suna nan suna ɗauka sai a ranar kiyama za a bijiro maka da littafinka ka ganshi karara ya Allah ka iya larabci ko baka iya ba za ka karanta ka gane garau <coughs> kuma ka gane sakamakonka ya aljanna za a ko ba can ba Allah ya tsare mu da to shine Allah yake unzur ka duba mana ka gani ana fadin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kai mai saurare kaifa yaftaruna ala Allah kadib yadda suke kago ƙarya ala Allah suna jinginawa ga Allah suna cewa su ne Allah sannan kuma su ne masoyan Allah to ina ala alama ta san Allah ga Yahudi wa kafa billahi wa kafa bihi isman mubina Allah yake wannan ya isa ya zama sababiyar shi zunubi wanda yake mabayyani me ya ita ya zama zunubi mabayyani ne tsarkaka kai ka ce ni dinnan mutumin kirki ko ni dinnan masoyin Allah ne ni dinnan musulmin kirki ne ni dinnan mumini ne na gaske ko in zuwa in ji ka ko in ji Allah ko in ji mazan Allah Raka ya za a gane cewa kai hakan kake ko kuma ni ina da kirki ina da gaskiya ai kafin ka samu wanda yake tsaye kamar ni ha sun zuwa ba ya tsaya maka wannan kana tsarkaka kanka ai mai taimako ne ko mai gaskiya ne mai amana duk wannan misali nau'i ne na kira da kai <clears throat> ko kuma mutum ya yi wani abu wanda zai gwada cewa shi ɗin haka yake ko da bakin shi bai faɗa ba yana wata cewa shi din ma ba dama yana wata tafiya yana dan bubbudawa ma'anar shi ne ba kaman shi ma'anar shi yana ɗora shi a kan wani duk wannan haramun ne wannan ya isa ya zama zunubi wanda yake bayyanan ne ayoyin guda biyu suna mana magana da gyara halayenmu mu da Allah yana cikin gyara halaye shine rashin yaban kai ba kai ne za ka yabi kanka ba wani ne zai zo ya yabe ka ba kai ba kai abinda za ka yi nagarta tsakaninka da Allah ba kai ne za ka yabi kanka ba Allah ne zai yabe ka ko kuma ya sa wani can ya yi maka irin abin da kake da shi kada ya zaki ya wuce wuri kai ma ya dora ka kujerar da ba ta ba sannan ayoyin da za su zo nan gaba wannan ayar tana yi mana bayani cewa yana daga cikin ce ma Allah barin abin da Allah ya saukar da yin imani da wani abu ba wannan yana cikin ce ma Allah ga abin da Allah ya saukar sai a bar shi a kama wani tsalinkyale da wani wata buga-buga da wani abu can wannan yana cikin ce ma Allah da abin da Allah ya saukar da molan kan wani wanne wani tunda Allah ya saukar ya fi noman kan kowane malami kowane mutum da haka daidai shi ne jin abin da Allah ya saukar Allah ya ce a nan sara ilan ladina <clears throat> baka ga waɗannan ba الذين أوتوا نصيبا ولن أكبات ونكتوا من الكتاب في الكتاب هل سوكمت التوراة هو إنجيلا يهود ونصارى يؤمنون بالجبت suna yin imani da gunki wa tsaguti da kuma tagutu shi ma dai kullu ma'budin dun Allah duk abin da ake bauta wanda ba Allah ba shine ake kema tsaguti domin an tsallake iyakar shi an kai shi gurin da ba nashi ba an sassaƙa shi sannan kuma aka zo aka aje shi wai ana girmama shi irin girman da ake ba Allah to wannan tagutu ne ko mutum ne aka ɗauke shi aka ba shi girma wanda ba Allah kaɗai ake ba wannan girman ba a ba kowa wannan shi ma ya zama ɗagu yana ba da doka saɓanin ta Allah kuma ana bin shi wannan ya zama ɗagu <clears throat> mun gane ko to ba ka ga waɗanda aka ba su wani kaso na littafi ba suna yin imani da ɗagu suna yin imani da gunki menene aljibutu suna ne na wato gumaka tagut kuma wasu malamai na cewa shine wato shaidanu su ne abin da ake ce mafagut dukkan wani gunki shaidani ne <coughs> wato shaidan yana tsayawa a wajen wannan gunkin domin dama shi ya zayyana a sassaka shi yana yin magana da baki shi yana wato ainihin yin zance da miyan shi ko yana kawara ma mutane yana bayyana mu don haka ba abun bi ba ne yana yi ma mutane magana sai su kiɗi masu rudu sababiyar wannan abu <clears throat> wasu malamai suka ce aljibutu shine alkahinu boka mutum ya imani da boka ya rika biya bokaye daga wannan zuwa wannan daga wannan zuwa wannan ko ya je wajen guda ko ma nawa ya je tun ya kafu wajen guda wannan yana nuna ya yi imani da shi ne kuma in aka mutu a kan haka to yana komawa zuwa ga watan aya ta farko da aka yi bayanin ta ta arba'in da na arba'in da takwas shi ne sannan kuma fa wasu malamai na cewa shi ne ɗan sihiri ɗan jabo shi ma dai zai koma zuwa ga boka domin bokanci nauyi nauyi akwai as akwai alkahin dukkan su yan gudu yan gida guda ne kowa da nau'in abin da yake yi kuma kowane nau'in haramtacce ne wa yaqulun suna cewa lil na kafaru ga kafirai wato kafiran qurayshawan da ba su da littafi wannan duk abin ya faru kafin zuwan musulunci suna cewa da su abu sufiyanu a lokacin yana kafiri yana mushriki kafin ya zama musulmi da shi da mabiyan shi ƙurayshawa <clears throat> suna cewa ne nahnu ahda sabila mu ne mafi shiriyar hanya wa nahnu wulatul bai mu ne kuma majiɗinta ɗaki masu kula da shi muna shayar da alhazai muna yin mabaki gara muna fanto wanda yake a cikin ƙangin bauta amma muhammad ya faɓa ma addinin iyayen shi ya yanke zumunta ya rabu da harami don haka suna ce musu ha'ulai ahda min allazina amanu sabila waɗannan su ne mafi shiriya minan allazina amanu sabila sama da waɗanda suka yi imani shine annabi Muhammad da shi da sahabbai wai suna ɗaukar yahudawa da nasara ha yahudu da nasara su ce sun fi shiriya sama da annabi muhammad su yahudu da nasara suna ɗaukar waɗannan ce su ne mafi shiriya hanya mafi kimtsuwa don ne don annabi muhammad wai ya rabu da wato ainihin abinda aka saba ana yi na addininsu na gargajiyanci ya yanka zumunta ya rabu da harami za ka su ne suka fi shi shiriya yahuda suke gaya ma wato kafiran ƙwarai shawon da ba su da littafi haka kaga wannan sun ci kuma su sun san akwai labarin annabi muhammad a cikin littafin sun san akwai zancen hatta sunayen annabi muhammad a cikin littafin amma sai suka karkashe sannan kuma suka karkatar da waɗannan wai don kada waɗannan su ba da gaskiya to wannan shi ne Allah yake cewa ba za ka duba waɗannan mutanen ba da aka ba su wani kaso na littafi an ba su wani kaso na littafin Allah to tuwa ya aka saukan masu shawa an saukan masu da wani abu ne kafin annabi Muhammad ba saukan masu da komai ba a wani abin da aka saukan masu kenan su ne jahilai su waɗannan yahudu da nasara su ne aka ba su wani kaso na littafi an ba yahudu A taura, an ba nasara injila su ne suke ce ma ƙurayshawa ha'ula'i ahda min na amanu sabila waɗannan su ne mafi shiriya shiriyar hanya sama da waɗanda suka yi imani mun gane ko suwa suka yi imani annabi muhammad da shi da sahabbai wai mishirkan shawa sun fi su zama daidai a kan hanya to ina san Allah a nan da suka ce nahnu abna'ullah wa ahibba mu ne yan Allah mu ne kuma masoyan Allah wanda bai sani ba sai aka ɗauki shiriya aka ba shi. jahili aka koma aka ce shi ne shiryayye wannan irin aikin haka ya hutawa suke yi wanda ba shi bane a ɗauko shi a ce shi ne su kuma a wajensu ba sa haka ko sun yi hakan sun san cewa ba daidai ba ne abin da yake daidai wanda yake da haƙƙi a bashi haƙƙi wanda ya cancanta a bashi cancanta shi ne suna yin haka don su hidimar da mutane don su rikita al'amura dawo kuma su ne ke ka rikicin mun gane ku sai Allah ya ce ula'ika irin waɗannan da ce wannan ta'asar la alladhina la'anahumullah su ne wanda Allah ya tsine mawa wa man yal'a wa man yal'anu Allah duk wanda Allah ya la'ance shi ya tsine mai falan tajida lahu nasira ba za ka samu mataimaki ba a gare shi kam wanda zai hana shi wato azaba ta kan mai ba shi da masoyi ba shi da mataimaki ba shi da wanda zai kare shi daga wannan azaba wanda Allah ya la'ance shi haka yake mai la'anar Allah shine koran mutum daga rahamar Allah wata hanya ta kwarai wani abin kirki sai a koye shi daga wajen ba zai samu wani zamdakatar na Allah ba har ya cika da imani sai ka ga ba ka ganin shi wajen aikin kirki sai dai aikin sharholiya sai aikin ta'asa, sai aikin asha to wannan alam ne na an tsine mai albarka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin halibin abitan ya ce haddafani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimati manzan allah ya ba da labarin kalmomi guda hudu yana nufin zance jumloli guda hudu annabi ya koya mai la'an allahu man zaba a lihairin la'an allahu man la'ana walidai لعن الله من من آوى محدثا لعن الله من غير منار النار حديث الإمام مسلم يا رويتيش yace manzon Allah ya bani labarin waɗannan jumlolin guda huɗu. Allah ya tsine ma wanda ya yanka ba dan Allah ba ba Allah ce in kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati liman لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أميت وأنا أول المسلمين ko kan yake Allah ya tsine ma wanda ya yanka ba Allah ba kowane yanka ne aka yi shi domin Allah za a yi shi wanda ya ba Allah ba Allah ya la'ance shi sannan kalma ta biyu la'ana Allahu man la'ana walidai Allah ya la'anci ya tsine ma wanda ya ji ya tsine ma mahaifan shi kaga da ake mahaifan firama ko sai Allah wajai da kai da shi da Allah ya tsine da bakin mahaifan da ba da na Allah wanne ya kori na Allah kenan duk wanda ya zagi mahaifan shi <clears throat> to shi abin da zai wakana Allah ne zai rama masa la'ana Allah Allah ya la'anci ko da hausa ƙarara Allah ya tsine ma mallaha na wajidai wanda ya kine ma mahaifin shi me suka yi maka me suka yi wanda har za su ja a tsine masu albarka ko a gaje su ko a ci mutuncin su ko wanda ya wannan Allah ya lafi ka ga ba baban ne ya zagi ba Allah ne ya rama musu ya kare ba har gara wani gara na iyayen da na Allah kowanne ba shi da kyau a gare ka balle a ce Allah ne ya rama ma mahaifanka saboda ka zage to kalma ta uku la'ana Allah man awa muhdisa Allah ya tsine ma wanda ya tattaro ya bayo mai tada ikina mafaka shine muhdis wanda zai farar da wani abu na fitina ya kashe wani a kan sai ya gudu ya kawo guri kaza sai a bashi mafaka sai a hana a kashe shi Ba irin wannan shi ma la'anar Allah ta tabbata a gare shi Allah ne ke la'antar shi misali ya je ya tada fitina ya kullo da wata bid'a ta kaza ta kaza ta kaza ta allantar da wani ta allantar da malamai sai aka koyo shi ga ƙasa kaza sai wannan ƙasa ta shi kariya to Allah ya tsine maka albarka saboda ka bai wa wannan kariya ya je ya kashe wani a wani guri sai je sai aka kai shi kara ma'ana a yanke mashi sai wani alkali da wani ɗan sanda da wani wane ne sai suka yi abin da suka yi wannan ya anshi na goro wannan ya anshi na kasa sai aka sako shi kawai ga nan yana yawo wanda ya hana a kashe shi Allah ya tsine mai albarka muna ganewa ko kalma ta ƙarshe ta hudu shine la'ana man ghayyara manar Allah Allah ya tsine mu wanda ya canza iyakar ƙasa ya Allah shago ne ko gona ce ko gida ne ko hanya ce ya mamaya a cikin na gwamnati ya ƙara mana shi ya canza iyakar domin ba iyakar ba ce to shi ma Allah ya tsine mai albarka kaga aikin da ya ba masu gurin suka tsine ne ba Allah ne da an shi saboda mugun aiki da duk wannan yana cikin kabata manya-manyan zunubai don haka waɗannan abin da suka yi kenan sai suka ɗauki mashirkan ƙwarai shawa sai suka ce sun fi annabi da shi da sahabban shi shiriya to shi yasa Allah ce ulaika alladhina la'anahumullah irin wannan su Allah ya la'ance shi. wa man yal'anillah duk wanda Allah ya la'ance shi falan tajida lahu nasira ba za ka samu mai taimako a gare shi ba kam wanda ya samu la'anar Allah an samu matsala Allah ya kare wato sababi ne na lalacewa da gantalewa a rayuwar duniya mutum ya yi abin da za a tsine mashi albarka ya Allah wani mai bakin kirki kaman babanka ko innarka a kanka suna da bakin kirki domin su ne suka yi sababiyar zuwan ka duniya su ne suka baka tarbiyya ko ta abinci da abin sha ko ta sutura ko kuma a'a ta addini ko ta zamantakewa su suka baka wannan ko ne suka yi da za ka ne masu albarka ne suka yi masu za ka waɗannan suna da bakin da in suka faɗa Allah zai ansa na haka yi abin da za su tsine maka ko su zage ka ko su gaya ma ba daɗi karka yi wannan ka ji tsoron wannan yadda za ka yi ka gama da su lami lafiya wannan shi ne daidai in ba haka ba Allah zai jarrabe ka kai ma ai za ka haihu ko to za ka haifi wato ainihin irin kadan zauren bakin tulu ba yadda za a yi ka kashe shi ka kashe tulu ka kyale shi kuma sai ka haifi ɗa ba daman ka suke bai guri kuma ba daman ka hana shi ba daman ka kore shi ka ce kai ba dana ba ne yaya za a yi kai ka haife shi saboda kai ma haka kai ma mahaifanka za ka yi ƙoƙari ku gama lafiya ko mun fitinar babanka ko fir'auna ne shi zauna da shi daidai kai sai ka ga Allah ya dafa ma kai hakuri wallahi jarrabawa shi aka yi maka da fitina shi da fitina ta kai hakuri ku gama lafiya gara ka koma gefe guda sun yi maka sun yi maka kai ta kukanka ka dan samu rijifarka sannan ka dawo amma ka gudu an samu matsala kai masu fitina an samu matsala kada ka yi abin da za a tsine ma albarka Allah ya tsare sai Allah ya ce wa kafa billahi waliya Allah ya isa ya zama majibincin al'amarin masu imani sannan wa kafa billahi nasira Allah ya isa mai taimako babu wanda ya isa ya ba da kulawa kaman Allah babu wanda ya isa ya ba da taimako kaman Allah to Allah ya isa mai ba da taimako kaga ya taimaki annabi Muhammad da shi da sahabban shi din da aka ce wai shawa sun fi su shirya a ƙarshe suwa suka dawo suka bi Abu Sufyan da aka yi fatihu maka ya musulunta har manzon Allah yace man dakala dara Abu Sufyan ba man dakhala dara Abi fa huwa amin wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya zama amintacce kamar yadda al'abbas ya ce manzon Allah ka san abu sufiyana yana son a girmama shi ka girmama shi da wani abu sai ce to duk wanda ya shiga gidan abu sufiyana ya tsira ba za a yi mashi komai ba wanda ya shiga masallaci ya tsira wanda ya kulle gidan shi bai fito ba ya tsira abu sufiyanu ganin haka a fatu maka ma sai musulunta aka kawo hunayi da shi da aka samu ganima a hunaini manzon Allah ya ɗauki raƙumi ɗari ya ba shi kyauta dan yana cikin almu'allafatu qulubuhum wanda ake tattalin ana dukatansu. zukatansu haqara ibnu habib ya ɗauki raƙumi ɗari ya ba shi kai raƙuman da aka samu suna da yawa ko haka haka manzon Allah ya dinga yi har mutanen Madina suka yi magana yaya wanda kawai yanzu nan suka musulunta gashi an ba su kyauta mu kuma shi manzon Allah ya yi masu wa'azi ya yi masu wa'azi har suna hawaye yanzu ba za ku so mutane ku koma gidansu da dukiya ba ko kuma ku koma gidanku da manzon Allah da dukiya da manzon Allah waye ko wani yau dukiyar wannan waye samar da ita ba sababin manzon Allah Allah ya ba da ita ba ya yi masu wa'azi ya ce wanda ban ba ba na fi shi sama da wanda na ba Sun ga kenan sun samu alam na soyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ka manzan Allah haka yi kenan waɗannan da aka ce sun fi shirya daga bayan sun zo sun dawo sun bi wanda aka jefa da cewa su ba shiryayyu ba ne wai sun fi masu imani da manzan da ya zo da imanin sun fi shi sun fi su shirya ga shi kuma sun dawo sun bi su ashe kenan ƙarya ce yahudawa suka yi wannan al'ada ce ta yahudawa ƙarya Allah ya tsare mu yace am lahum nasibun min al-mulki ko ko suna da wani kaso ne na mulki ba su da komai na mulki da suna da shi fa'izan da suna da shi la yu'tuna an-nasa tsira da ba za su ba ko mutane komai ba a ciki da su ke da mulki da ba za su ba kowa komai ba za ka ba su da wani abu na mulki ba su da komai wa idan ba yahude ya samu mulki a duniya to ai irin yadda suke suke yi don su ne su fafawa a yanzu ba ya kace ganin duniya wata ƙasa ce ba ta da matsala a yanzu wata ƙasa ce ba ta da mushkila ta tattalin arziki ko mushkila ta insurci wata ƙasa ce babu babu ƙasar da za ka ɗaga ka duba ta ka ce ba ta da matsala babu da duk wannan yana cikin sababiyar wato ainihin samun mulkin yahudawa a duniya kariya da ruɗa abubuwa da kiɗima abubuwa ba zai yiwu ba yahude yana nan yana raye yana da ƙarfi yana da fawa a zauna lafiya ba ba zai yi ba to kuma dama musulmi su kuma ga ne ga saban Allah saban Allah kala kala duk wanda ya cancanta wanda aka yi aka halakar da mutane can baya to ana yin shi a cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad wasu saboda luwadi aka halakar da su yanzu akwai masu luwadi saboda sauya ma'auni aka halakar da wasu akwai masu sauya ma'auni yanzu ba haka ba ne da irin waɗannan shirka ta sa aka halakar da ƙuraishawa da ƙin manzancin annabi muhammad to yanzu akwai irin waɗannan abubuwan da yawa shirka da allah da bokanci <clears throat> abinda bai yi mutum ya samu rabon lahira da shi to akwai shi a cikin wannan al'umma to in ba don rahamar allah ba ai ba shi kenan an gama da mutane sai Allah ya ce am lahum nasibun min al-mulki wai ko suna da wani kaso ne na mulki shi yasa suke wannan jijjiwa shi yasa suke naka yawani ga wanda bai cancanta ba fa idan idan ga haka ne la yu'tuna nasa ba za su bai wa mutane naqiran wani abu ba ko da ɗan kankani ne gwargwadon tsagar ƙwallon dabina tsagar ita ce wannan naqiran din wannan ɗan zaren shi ne fasil wannan fatar ta bayi ita ce kitmir kamar yadda aka faɗa kan baya sai dai ban faɗi wannan kitmir a nakhil ba sai a nan don haka ba za su ba mutane kowane irin abu mafi kankanta ba za su ba ka ba suna da wuri sun suna da wani alfanu ba za su ba ka shi ba sai sun an ta hango shi akwai alfanunsu kai ma akwai naka amma nasu ya nunka naka ninkin ba ninkin sannan sai su baka da sunan sun sauta kama ko Allah ya tsare ne saka ka guji ƙarya abinda zai jawo maka la'anar Allah ka guji yaudara abinda zai jawo maka sababi ne wanda zai jawo maka la'anar Allah sai Allah yake am yahduduna nasa am yahduduna nasa ala ma atahum الله من فضله فقد آتينا ce an yahsudunan nasa a'a ba wai suna da wani mulki ba ne bane yahsudunan nasa suna yi ma mutane hasada ne ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam suna yi mai hasada ne ita kuma hasada wani nau'i ne na rowa domin shi man'un lima fi aidihim suna hana abin da ke hannunsu ne ita kuma hasada fa man'un lima inda Allah hana abin da ke wajen Allah ne wai dan me Allah zai ba da annabcin ga annabi Muhammad dan me aka ce, dan me aka ba ba sa so yaqtuduna an-nasa a a suna yi ma mutane hasada ne ala ma Allah akan abin da Allah ya ba su min fadlihi na falala shine annabta ko kuma littafin alqur'ani ko kuma izza da Allah ya ba su ko nasara da Allah ya ba su ko gwamnati da Allah ya ba su suna yi masu hasada ne don ne wannan fada ne da Allah Allah ya ce faƙada ataina ala ibrahim kitaba tabbas mun baiwa eh, wato a alayen annabi ibrahima kakan annabi muhammad babba na sama <clears throat> an ba alkitaba littafi wal hikmata da kuma annabta Allah ya bar wa annabi Ibrahim suhufi Ibrahim wannan matsayin littafi ne sannan ya ba shi hikima a nan ita ce annabta su kuma wa atainahum sannan mun ba su har yau mulkan azima mulki babba mun ba su mulki babba sai zama annabi dawuda alaihi salam yana da mulki babba yana da mata masu yawa haka nan annabi suleiman alaihi salam yana da mata aka ce mata wajen dubu tsakanin iya sannan kuma da baiwa wanda allah mabuwayi da ɗaukaka ya bashi saɓanin wannan wato ainihin shari'a shi yana da wato ainihin annabi kawai ke da mata sama da guda hudu annabi aka halarta ma wannan amma sauran mutane da ba annabi ba Duka bai babu wanda ya auri mace sama da hudu sai dai baiwa farfara kadai amma shi annabi sulaimana yana da mata da yawa a nan gurin ya ce abinda suke mahassada abinda allah ya ba su wanda ya aka lissafa baya har da yawan mata ma suna fatan da ma dai a ce laukana nabiyan lashtaghala an nisa wai annabi dan aka ba mata da yawa da annabi ne ai da bai shagala da mata ba da ya shagala daga barin mata kenan da ya kyala mata to kaga wannan hassada ce ba annabi dauda an ba shi mata ba wanda kuma wato ai babban kaman annabi musa ne alaihi salam da annabi dawuda da sulaimana su ma ainihin manya-manyan kakanni ne wato ainihin nashi manya-manyan kakanni ne ko magabata ne to an bayo annabi dawuda an bayo annabi sulaimana su ma wanda suke a cikin silsila ta yahudawa malam yake hadisin a hadisi ya tabbata hadisin da ana ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda imamu nasa'i da imamu ahmad a cikin musnad sun fitar da wannan hadisi manzo Allah yake hubbiba ilayya min ad-dunya tin an koyar mani da tirare daga cikin abun duniya ne abun da na fito tirare wani ka da mata annabi yana kan wato aure sannan kuma yana kan tirare daga cikin duniya abun da yake birge shi ke ne musamman ya ce wa ju'ilat qurratu aini fi salah an sanya murna ta da farin ciki na a cikin sallah yayi sallah sai hankali shi ya kwanta idan wayoyi sun haɗe matsaloli sun kasaru sai ce bila ya kira sallah sai a yi sallah sai kuma a koma normal sai ka ga an koma cikin nishaɗi saboda abin da zai karanta saboda halin da zai shiga da irin tawazu da kankan da kai da yadda zai samu halin shi irin na mai sallah ko mai ahalar ya ce bi salati nurun abu sallah tana da wani haske babba idan mutum ya shiga ciki sai ya samu wannan hasken sai ya ga bakin ciki ya san inda ya nufa to shine a lamba ta biyu yake cewa har yau akwai hadisin bukhari da hadisin imamu muslim shi ma ana ya ruwaito shi yace akwai wasu tawaga cikin mutanen madina da suka zo suka tambayi matan annabi sallallahu alaihi wa sallam game da aikin annabi wanda yake yi a goye a cikin gida sun kasu yake cewa da suka aka ba su labarin yadda annabi yake rayuwa sai suka ce a ɗaya yake daga cikinsu ni ba zan sake auren mata ba na bar aure kenan wani kuma daga cikin yake daga yau ba zan sake cin nama ba wani daga cikin yake na bar barci a kan jika. sam annabi ya ji irin waɗannan abubuwan da suka faɗa sai ya zo ya hau kan mimbari ya yi godiya ga Allah ya yi kirari a gare shi sai ke me ya samu wasu mutane ne da suke faɗin kaza suna faɗin kaza <clears throat> yake ni ina yin sallah kuma ina yin barci ina yin azumi kuma ina aji azumi sannan ina auren mata duk wanda ya kamaci sunna ta ba ruwana da shi ya gane wani annabin ba ni ba za ka sunnar annabi ne kwaikwayon annabi akan abin da yake yi mun gane ko da haka yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yin duka yana azumi yana qiyamul layli yana yin aure yana jihadi yana yin sallah yana duk abin da ake yi ba abin da ya bari kai ma in kana kwaikwayon annabi haka za ka yi haka cewa saboda tsananin tsarkinka aini na dinga yi itikafi kenan kawai to zai baka abinci kenan wanda ya baka abinci ya fi ka ko kuma dole ne ka ci abinci dole ne ka ci abinci wa zai kawo ma to haka nan sai ka ce ai na dinga wujudi kenan ina masallaci kawai ko ai na dogara ga Allah ba ruwa na da sana'a ni sai tasbihi kawai da karatun Qur'ani ko wadai ba ka abinci to irin wannan ne waɗannan bayan Allah suka yi wani ya ce ai ni ba ruwa na da aure wani ya ce ai ni ba ban cin nama kuma wannan ya ce ba zan ƙara wato yin barci a kan shimfiɗa ba don ma kada ya ji wani laushi-laushi ya ɗan ji daɗi babu to shi ne annabi ya hau kan mimbari yake gaya mu duka kowanne za ka yi kuma ka zama nagari Allah ya gatar da mu don haka Allah mai kowa da komi ya ci gaba da cewa faminhum man amana bih daga cikinsu akwai wanda ya ba da gaskiya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cikin suwa kenan cikin yahudu da nasara kaman abdullahi ibn sallam wa minhum daga cikin su kuma man sadda anhu akwai wanda ya kauda kanshi daga imani da annabi muhammad har ma ya hana wani shi imani kaman wa kenan ha kaman kafiran yahudawa kafiran nasara haka suka yi wanda suka yi aniyar su kashe annabi muhammad yahudawan banu nazir yahudawan banu kainuka wanda da ƙarfin tsiya aka fi su yahudawan banu ƙuraiza haka suka yi aka fi ƙarfinsu amma ba su ba da gaskiya ba wato ainihin masu yawansu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su ba da gaskiya da shi ba wa kafa bi jahannama sa'ira allah ya ce ai ya isa ta zama jahannama wato wutar sa'ira ya isa ta zama jahannama azaba ce ga wanda yake bai yi imani da annabi Muhammad ba ta isa azaba wannan wa kafa jahannamu sa'ira ai jahannama ya ta isa ta zama mahaukaciyar wuta ita ce sa'ir wadda da ita ake rula jahannama ma idan jahannaman ta dan yi shulo Allah ya ce kullama khabat zidnahum sa'ira ko da yaushe talafa sai mu ƙara rura ta da jahannama ba wannan ta isa ta zama wuta ga wanda bai yi imani da annabi muhammad za ka yi ya so ya nace kada ya yi imanin ai zai mutu ko in kuma ya ga dama imani da annabi muhammad shi ya fi shi ya fi musu allah ya ce innan lazina kafaru lalle waɗanda suka kafin cema addinin allah da wanda ya zo da shi annabi muhammad bi ayatina yana nufin suka kafin cema ayoyinmu sauka nuslihin nara za mu shigar da su cikin wuta za su babbaku da ita kullama nadijat juluduhum duk lokacin da fatar su ta nuna ta lugwigwice ta fatattake saboda azabar jahannama baddalnahum juludan ghayraha sai mu canza masu wata fatar wanda ba wannan ba don su koma halin su na farko sannan kuma su babbaku irin babbakuwar waccan da tsari. dan me ya kula azaba dan su ɗanɗani azaba wutar jahannama saboda ce wasu da ayoyin Allah inna Allah lalle Allah kana azizan ya kasance magwayi ne ba abin da ke gajiyar da Allah hakiman mai hikima ne a cikin halittar shi inda ya yi ka da gidan da ka fito da garin da ka fito da family din da ka fito da ƙasar da ka zo duka wannan akwai hikima wajen Allah da yi ka can ba sai yi ka nan haka ya ga dama kuma akwai sanin makama tare da shi da ya aje ka nan don haka ba za ka ce ni dan me wani dan me ina haka dan me aka yi na afirka ko dan me na fito gida ka ga har ka muka canza sunan uba saboda uban naka kai kana ganin ka ga lankwanci dan me ya zama ubanka dan me ya zama babanka ku yi haƙuri ba fadaji ne yake yi ba To wannan Allah yana da hikima a cikin wannan dai haka hakim ne shi Allah yana cikin sifofin shi ko da yaushe ubangiji mai hikima ne to bayan Allah ya ambaci azaba da barazana akan wanda suke mahassada sai biyo kuma da alkawari ga masu saba ma haka saba ma hassada saba ma rowa saba ma ƙaryata annabi Muhammad sai masu imani kenan sai Allah yake wallazina amanu wa amilu salihat wanda suka yi imani da Allah imani da manzon Allah imani da manzannin Allah imani da littafan Allah imani da yau ranar kiyama imani da kaddara alkhairi sharri duka suka yi imani da rukunnan imani duka wa amilu salihat sannan suka yi aiki nagari aiki nagari yana da haƙoran makulli guda biyu ne aka yi domin Allah sannan aka kwaikwayi annabi a cikin yin wannan aiki, to ne amalin salih an yi shi don Allah kuma an yi shi yadda annabi ya ce a yi shi to wannan ne aikin nagarta to wanda suka yi waɗannan to ne Allah zai masu sanu da filuhun jannatin Allah ya ce za mu shigar da su gidajen aljanna ta min tahtiyar anharu ruwa yana gudana a ƙarƙashin waɗannan gidajen ruwan madara ruwa tatacce ruwan giya ruwan zuma yana gudana a ƙarƙashin gida kai ka taɓa jin wani gida a nan duniya ƙoramar zuma na gudu a ƙarƙashi ko an samu wani famfo na zuma yana gudu a ciki in ka ga dama lokacin da ka ga dama zuman kuma yadda yake haka yake yake gundurowa a ciki kawai ka je ka bude famfo ka sha zuma ka san inda ka nufa wannan aiki sai aljanna duk tufafawa duk mulkin su ba a ba a teku ta zuma amma ai wannan aiki sai aljanna daga tekun za a jawo maka famfo na zuma ka sha lokacin da ka ga dama yadda ka ga dama haka nan teku ta madara daga ciki za a jawo maka famfo na madara mai kyau ba mai tsami ba in aka kyale ta ta kwana kaza sai ta buga ba irin wannan ba wannan madara sai aljanna da ruwa kakacce shi ma ba irin wannan naka ba shi ma da wasu mutsamutsai suna yawo a ciki ba irin wannan ba sannan za kuma ka samu teku ta jiya giyar ba irin ta duniya ba wadda an kasha za ka kama ribas kamar mota ko kana jiya da baya kai kaɗai in ka ga dama ka je ka faɗi ka yi amai ka dunkule ka yi bacci ba niyya in an jima kanka tashi ko ba irin wannan biyar ba ce ce la fiha ghawlun wa lahum anha yunzafun ba wato mutsamutsai a cikinta ba ta kumfa tana babu sannan kuma ba ta sa maye ba ta sa juwa babu wanda suka yi imani suka yi aikin nagarta suna da wannan alkawarin ji Allah idan sun shiga akwai fita khalidina fiha suna madawwama a cikin gidan aljanna abadan har abada sannan bayan wannan gidan na aljanna akwai wata ni'imar lahum Allah suna da cikin gidan aljanna azwajun mutahhara mata tsarkaka tsarkakakkun mata ne daga haila ba sa haila sannan da duk wata ƙazanta ma ba su da ita ba a kafi ba a tofi ba a tsaddamiyau ba a majina ba a kari lafiya dindindin to akwai wannan nima Allah ya faɗi irin wannan nimar a cikin suratul rahman ko a cikin suratul baqara a cikin suratul nisa ya faɗi irin wannan nimomin da ya tattala mai yan aljanna a cikin suratul waqi'a ya faɗi irin wannan gurare da yawa cikin suratul muhammad ya faɗi irin wannan ni'imar har waɗannan ƙoramin da aka faɗa a cikin surori daban-daban cikin suratul dukhan ya faɗi wannan ko ya ce wani man khafa maqama rabbih jannatan sannan yake ne zawata afnan fihima fa fihima ha فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهة متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم فيهن قاصرات الطرف أقول ما takaitawar gani akan أكم mazajen su kawai suke hange ba sa وني saɓanin matarka ta nan duniya kila ma tana da wani banda kai tana da wani wanda kake gani ba kai ba amma can qasiratu tarfi lam in insun ba wani ɗan adam da ya taɓa kusantar su wala jannun ko ba aljani sai Allah yake ka annahunna yaqutu wal marjan kai ka ce su lu'ulu'i ne ko ya kutu ne wanda aka bare shi a kwali da shi da marjani kaman haka suke kas kyawawa ne Allah yake ka annahunna al-yaqut wal marjan kana sai hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan wa min dunihima jannatan ko mudhammatan kan yake fihi ma me ainani nabbaqatan ko sai ce fihima fihi ma ainani nabbaqatan sai ce ne ha fihima ma fakihatun wa nahlun wa ga kayan marmari kuma ga mata tsarkaka kayan marmari ko wani iri kake sha'awa yanzu ko a nan duniya sai wanda ake yayi za ka samu amma wanda ba a yayi duk kuɗinka da wuya ka san sai dai ka fita wata ƙasar ka je ka nemo amma a aljanna fihima فاكهة ونخل ورمان فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن انس هكذا wannan duk ni'imomi ne na aljanna Allah yake bayyanawa a cikin wannan za ka kuma cikin suratul waqi'a inna an sha'anahunna in sha'a faja'alnahunna urban liman li ashabil yamin kaga wannan duk ni'ima ce Allah yake zayyanawa yana faɗaitan mana da aljanna ni aikin aljanna dan mu samu aljanna wallahi in kana so ka yi farin ciki ka yi aikin aljanna amma dai a nan duniya ba za ka samu farin ciki ba ka ce ya zo maka dindindin amma yanzu ka ce wai kana neman farin ciki kana mafarki gaskiya wanda yana gaya masa karya ba za ka samu wannan ba ka nemi aljanna kan ne za ka samu farin ciki na dindindin ko ba ka fita gida ba ranka ka ya baki balle ka fita gida ranka sai ya ɓaci ka dawo ranka ya ɓaci wata rana ɓacin ran a gidan yake wata rana a waje yake wata rana a kan hanya yake wata rana kan sama za ka je to don Allah wannan gurin zama ne wannan wannan gurin da za ka so bari ka samu guri nan, to ai kanta ba permanent ba ce balle kai ka zama permanent don haka za ka bar ta gara ka shirya ma wancan gidan kada ka zama ka gama rayuwa kuma a yi tazarci jahannama gaskiya ba ta yi ba ba a samu gurin zama ba mai kyau wannan rayuwa ita ce rayuwa Allah yake cewa lahum fiha azwajun suna da mataye a cikin wannan gidan na aljanna waɗanne iri mutahhara Wani da nudkhiluhum sannan za mu shigar da su zillan zalila wata inuwa madawwamiya wanda rana ba ta shafe wannan inuwa wannan ita ce inuwa madawwamiya kai ka ko rana yanzu nan in ka shiga cikin inuwa to da rana ta zo daidai wajen kuma sai ka ga wani lokacin inuwar ta kauce nan ko kai ma sai ka tashi ka kauce wani lokacin rana tana fitowa tsakiya sai ga in ka je jindin inuwar to inuwar ba za ta gushe daga nan ba in ko tana kaucewa tana fitowa ne gefen dama sai ga inuwa ta koma hagu in ranar tana fitowa ne gefen hagu sai ga inuwa ta koma gefen dama ko to haka haka abubuwan suke ashe ba gurin zama bane ba abun ba mai tabbata ba ne. amma inuwar aljanna da Allah zai kaka ta a ciki ba ta gushewa ga haske amma kuma ba zai kusan maka da inuwa ba jin daɗi dindindin farin ciki dindin, kasuwa dindin. akwai kasuwa aljanna wanda za a ce dan aljanna ka je ka ci kasuwar kawai ya tafi ya ba iyalan shi ya ce shin wannan kasuwa ba wai zuwa za ka yi ka mika kuɗi a baka ba zuwa za ka yi ka ɗauki abin da kake so ka baro gurin ka san inda ka nufa in ma ka ce abinda ka ɗauko abinda ka nuna ya biyo ka ce ya biyo ka ba sai ka ɗauko ka sha wahala ba shi ne zai biyo ka wannan kuma kawai don ɗan adam yana kan rayuwa wani mutum jin abban Manzon Allah ba ƙauye ne Manzon Allah yana ba da labarin wani mutum cikin ƙauyawa sai ga wani kuma a kusa da shi yace a cikin yan aljanna wani mutum da ya shiga aljanna kamar yadda manzon Allah ya faɗa cikin littafin Bukhari ya bayan ya shiga aljanna ga ni'ima kala kala ba abin da zai nema bai samu ba sai ce Allah ina son yi noma ina son a bani yace me karafa yace a ko dai Allah ina son yi noma yace to sai aka bashi aka ba shi gona kawai a cikin gidan aljanna Allah yana da komai sai ba shi gona aka ba shi yi. ya je shuka yana shuka irin ya wai ba haka sai ga irin hariya nuna ya zo yadda ake ake bukata to da girman da irin da gurin da mai gurin duwa wanda aka ba gurin din nawa ne ne na Allah ne kuma aljanna yana shukawa ya waiwayi ga haka sai ga ai in dawa ce ta kai in masara ce ta kai in shinkafa ce ta kai in wani kayan marmari ne ya kai inda sai dai ka tsunka to ya za ka yi amma kana so a su sai ya zo cikin buhunan kai manomi sai wani ba kauyen balarabe sai ke duk wannan da ka bincika da wuya yake gaya manzon Allah yake da wuya ko dai ka ganshi shi mutumin makka ne ko mutumin madina cikin biyu manzon Allah ya yi dariya sallallahu alaihi wa sallam yana nuna dan adam yana son wato walwala ko da ko a wani hali yake yana buƙatar walwala in ba haka ba ba ka rasa komai ba me kai ka kuma kai noma sai za ka yi da to amma dan adam yana son ya walwala yana son ya je kaza yana son ya ka ya ka iska in ba haka ba ki fa kai ki supermarket a cikin gidan aljanna ga ya ka dauki abun da kaga dama yo ai a gidan naka ma ba rasa ba amma dai ka fitan ka dai ka dauko zuwa nan wani irin nau'in jin daɗi a nan garin ku kana samun haka kana cin abin da kaga dama kana ɗaura abin da kaga dama iskar da kaga dama kake shaƙa titin da kaga dama kake hawa waɗanda kaga dama su kake gani ba haka ba ne ko gidan da kaga dama shi kake zaune ruwan da kaga dama shi kake sha yanayin da kaga dama kake zaune shi Ko kaga wannan ba gidan daɗi ba ne ka nemi aljanna wallahi can duk waɗannan abubuwan akwai kuma jin-jin-jin. nan a kyale ka duk ka samu ma abin da kake so kai kana cikin daula to a cikin daulan ma sai ranka ya gane a cikin daulan ma sai ranka ya gane kuma a kyale ka a baka shekara ɗari biyu kana shan daula wata rana sai an damu da kai sai ka kasa hankalinka ya rasu ganinka ya rasu shakar ƙamshinka ya rasu sinadarin jinka ya rasu sinadarin ganinka ya rasu har ka sanutsinka ma ka rasu sai dai a rika yayanka ana kaiwa ana wanke ma kashi a mai doka yara a ajoka ka zama yara da za a kara maka shekara ɗari kuma kan ɗari biyu ka zama sai ka zama wahala bala'i za ka zama a kan mutanen gidanka a ce rahama ce ma lokacin ka yayi ka mutu da imani ba a ba ka wannan rayuwar mai tsawo ba shi yasa ka shirya wallahi ka yi nagarta mutuwa za ka yi ba ka yi nagarta ba ma mutuwa za ka yi kuma da abin da kai za a yi maka lissafi ɗari bisa ɗari allah ya dakatar da mu sauran lokaci an ma'auce shi to alhamdulillah za mu tsaya nan insha allah ba ta mu abubuwan da muka yi daidai Allah ya kama mana ya ba mu lada kurakuran mu Allah ya yafe mana ya mana arzikin aiki da abin da muka sai domin shi abubuwan da muke fama a cikin kasar ya Allah ka dafa mana kai mana magani Allah kada ka bar mu da wayan mu da dabaran mu kada ka bar masu mulkin mu da dabarar su da iyawar su Allah kama mana wajen iya magance waɗannan abubuwan da suke damun mu suke damun bayan talakawa a kashe mutum kuma a kore shi daga garinsu kuma sannan a kwace mai dukiya duka ya tafi ya zama kuma ko baran ma bai iya ba saboda bai iya ba da rana baka ka fashi aka zama da shi mabukaci ya Allah kai mana maganin waɗannan اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين